الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوادل الصيب ورافع الفن الطيب الفصل الثلاثون فصلين ثلاثا أتشن وند للتافة أتشن غورا قال ابن القيم يكي أنبا تامنا ولن حكى ساموس دقا من زن الله سلم فصلي فصلي فصلين ثلاثين في الذكر والدعاء عند زيادة المطالب addu'ar da ake yi da kuma zikirin da ake a lokacin da ruwan sama ya dadu wa kasratil miyahi da kuma yawan ruwa wal khawf minha sannan kuma da in an ji tsoron ruwan kai ya cutar in an ji tsoron kan ruwan ya cutar to wata addu'a ake yi wannan ita ce malamai su ce mata du'a ulistisha du'a ulistisha wato addu'ar so ake yanzu sama ta zama ta zama fafiya ta zama babu ruwa mun gane a dan tsahirta a samu a samu tsahirtawar ruwan sama ya halasta malai ibn qayyim ya ce fi zikri sannan kuma ya ce wa du'a'i zikri wa du'a addu'a nau'u min zikr ko ko so da min babu zikri al-khas ba'da al-ayat في الصحيحين عن أنس ya tabbata a bukhari ya tabbata a muslim hadisin anas radiyallahu anhu qala dakhala rajulun al-masjid yawma jumu'atin wani mutum ya shigo masallaci a wata ranar juma'a wa rasulullahi sama qa'imun yakhuthubu an-nasa ma'aiki sallallahu wa sallam yana tsaye ma mutane hudu فقال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل شيا ما أيكم ألا حلقت dukiyoyi sun halaka saboda saboda ba ruwa gari ya yi kaf ya yi karkaf an ya bushe ya karfe saboda haka yan kasuwa sakamakon haka sun sa farashin kaya yi sama saboda suna ganin za a shiga fai sannan kuma ababen da ake samu saboda ana ganin in damar za ta yi harshe duk mutane sun boye kayan sun isa fito da su talakatil amwal sannan shukokin da aka riga aka yi a gonaki sun Shi shine halakatil amwal sannan wanka aka subu hanyoyin kuma sadarwa da sun yanke tak domin za ka je da kuɗin kasuwa ka sai abu babu kawai ka aka subu hanyoyin sadarwa da mutane za su bi su rayu sun yanke fadu Allah yujifuna مذهبي نفاقوكي أقيم فدعو الله يجثنا فدعو الله يجثنا يجثنا أنت شيء يجثنا يا زما جواب الطلب جواب أمر فدعو الله إن تدعو الله يجثنا تغوك عمنا الله من سنقوك الله تعالى في ملغوان سما جواب الطلب shi ko jawabu talab dama ana kaddara fi'ili na shar'i kafin sa a matsayin cewa shine ya masa jazma so da haka an ce yugis yugisna kaga ya zama jawabu talabi ko jawabu talabi majzumun بفعل شرط mahzufi taqdiruhu in tad'u in tad'u in ka Allah yujifna to mu ko da tabbas mun san Allah madaukaki zai mana ruwan sama sannan mazhabi na farko shine yujisuna fadullah yujisuna shi ya zama ka dauke shi a matsayin kawai rufa eh haka la yu'amalu eh, jawabu al haka mu'amala da shi waɗannan duk wanda mutum yayi ba za a ci yayi kuskure ba hmm? wa qala rabbukum ud'uni yace جرقو يا حللت قشي وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم من قراني يا حللت وشيني لن يجفنا يا مدى وان سبع كلن أن شافتنا مدى وانا لطيفة قشي وغيث با مطغبين وكما لفظ المطر أعم من الغيث ولفظ الغيث أخص من المطر إيه. lafazin algai shine ruwan da almatsarun nafi'u ruwa mai amfani shi ne ake ce masa algai shi yasa baka taba jin manzon sama ya ce Allahumma amtir alaina to amtir ma ai sai Allahumma amtir alaina hijarata min as-sama'i ko haka suka ce idan kuma wa amtarna alaihim mataran sa'a matsarul munzari kaga ba ba daɗi so da sai a ce dai su ko a ce as-sajjib فرفع رسول الله sama daihi sai manzo sama ya daga hannuwansa nan yanzu du'a ulistisqa'i kenan ya zo yana roƙon ruwa ثم قال اللهم أجفنا اللهم أجفنا اللهم أجفنا يا الله mana ruwa. an kira ruwa gai da agaji ne algaitu agaji shi yasa ke cewa istigata neman agaji an shiga damuwa an shiga bala'i iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum to ruwa gaisun ne agaji yake badawa qala anas anas radiyallahu anhu yace wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaz'ati wallahi a sama bamu ga wani girgije ba wala qaz'ati sannan kuma bamu ga wani karamin girgije ba in sun ce alqaz'atu karamin girgije irin yadda yake fara an ka ganshi kamar faranti haka a sama وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دعم دكتن أبن لكي تكانم daga masallacin manzon sama zuwa Jabal Sal'i Jabal Sal'i dutse ne a Madina yace tun daga masallacin manzon sallama har zuwa wannan dutsen na Sal'u abin da ke tsakanin mu min bunyanin na wani gini wala darin ko kuma gida babu wani girgije a wajen fa tala'at min sahabatun kawai sai wani girgije ya bayyana min wara'ihi a bayan dutsen ai min wara'i jabal sal'in mislu tursi kamar garkuwa garkuwa ba a tursi eh, garkuwa al'abin aljunna ita ce a tursi so sai bayyana ɗan ƙarami falamma ta wasu sama sama'a. lokacin wannan girgijen ya rika tafiya ai girgije tafiya yake ko to da ya je tsakiya in tasharat kawai sai ya fashe ya yadu sun amsarat ai kawai sai girgijen ne ya rika kwararar da ruwan sama ruwa farara yake yi fala wallahi ma ra'ayna shamsa sittan ce kwana shida ba mu ga ruwa ba akwai riwayar fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan sati guda kenan ko wata juma'a ta zagayo ka cin ranar farko kenan in kace sittan in ka ce kuma saftan to ya zama sati guda kenan cif ba mu ga ba mu ga rana ba akai ruwa akai ruwa akai ta shafka ruwa rana ba ta fitowa kaga ci abin da ka tara kenan in ji bahaushe ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة sai wani mutum kuma sai ya shigo ta wannan kofar fil jumu'ati muqbilati a juma'ar da ta zagayo wa rasulullahi sama ya yakhutubu manzo Allah sama kuma yana ba a tsaye fastaqbalahu qa'idan ce wannan mutumin sai ya miƙe tsaye shi ba shi faqale ce ya rasulullahi halakatil amwalu ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka wan qata'at subulu sannan hanyoyin sadarwa sati guda bayan da ake iya zuwa ba iya zuwa kasuwa ba ruwa ake ta shafkawa fadu Allah yumsikha anna ya ma'aikin Allah a roƙi Allah ya rike mana ruwa a ji ɗan adam manzon sama sai da ya dariya yace kaga ɗan adam eh, Shi ne wani mai ya ce ya al-mar'u fi as-sayf ash-shita a idza ja'a ash-shita ankarahu la yaghda al-mar'u halan wahida qutila al-insanu ma akfara dan adam baya bukati ba in an yi zafi yace an yi zafi in an yi sanyi yace an yi sanyi in an yi sanyi yace zafi yake so ya zo ana tattaunawa ana cewa kai ai ba taɓa sanyi irin da wani ba sai ka ji mutane suna faɗi ni dai wallahi na fi son zafi ya manta kuma a lokacin da ake san zafin sai ka je na cewa wallahi ni dai na fi son sanyi mutane haka suke faɗi mutawa suke gabul ma'u fi saifi shita fa idza ja'a shita karahu mutum idan ana zafi sai ce na son sanyi idan kuma sanyin ya zo karahu sai ya ƙi shi shine yace ai dan adam baya yadda da yanayi daya yace qutila insanu ma aktharahu sai iqtibas yace kai dan adam Allah ane shi amma kafiri ba ma ka kai mamakin butulce ma ni'imar Allah da yake yi Allah madaukaki ya masa wata ni'imar amma sai ya kaza to haka bi'an mu take haka bi'an dan adam take so da yanzu nan gashi an roki ruwa kuma an ta ruwa kuma yanzu an zo ana neman ruwa ya tsaya فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال في شيء اللهم حوالينا ولا علينا شم من جاء الدعاء الروا اللهم اجسنا هالسوق من زكم من منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شي اللهم حوالينا يا الله اجي اي هو حوالينا اجي فرشان ولا علينا يا الله اجي نزبو وانا اللهم على الاركان ya Allah madaukakin sarki a je a yi wannan ruwan alal akani akan tsibirai wazzirabi da kuma tsaunin nika da butunil audiyati sannan a je a yi a cikin kwari kwari wa manabit shajar sannan kuma ya Allah a je a yi inda shukoki bishiyoyi suke fitowa ba a shuka su ba kaga a ne kenan eh kun ga wannan kenan wannan ita ce du'a ulisis wannan kuma a fikihu fikihu fikihun fikihun hadisin yana nuna mana halaccin yin roƙon ruwa ranar juma'a ya halatta liman ya roƙon ruwa ran juma'a eh ɗaya daga cikin wurare guda uku da ake roƙon ruwa ana roƙon ruwa a masallacin idi ana roƙon ruwa a masallacin juma'a ranar juma'a sannan kuma ana roƙon ruwa a kowane yanayi aka tsinci kai ko ina ake za a iya roƙo ruwa a roƙi Allah a ce Allahumma ajisna Allahumma ajisna gaisan mari'an hani'an mari'a kun gani qala fa aqla'at shikenan sai fa sama ta ta ta ta ta ta ruwanta sai ta kafi wa kharajna namshi fi shamsi sai ga mun fito rana ta fito muna tafiya a cikin rana kawai kun je da ake وانا حديث ما في ينسون كون كون تاشي اتشم ومزات الاحكام سو غلت هم اي اي صح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين